Kalangu, Sashen Hausa na gidan studio ta Kalangu kuke saurare, mamada ne ya zo muku da labarin da farko ga muhimman kanin nasu. Jihar Maraɗi na fama da matsalar zazzabin cizon sauro. hajjin shekarar bana na gudana yadda ya kamata. Muna tare da rahoto na musamman kan sakamakon ambaliyar ruwa a ƙasar mu ta Nijar. To madalla, tara shine adadin mutanen da suka mutu a cikin mutane 322,474 da suka kamu da zazzabin cizon sauro a jihar Maradi daga watan Janairu zuwa makon ƙarshen mako na watan Agusta na shekara ta 2017. Yara masu shekara ɗaya zuwa shekara goma sha hudu su ne cutar ta fi kamawa a cewar wani rahoton halin cutar zazzabin cizon sauro a cibiyar yaƙi da zazzabin cizon sauro ta jihar Maradi da ta fitar game da birnin Maradi matsalar ta sauya ba idan ka kwatanta da shekarar bara. An samu dubu ɗari biyu da hudu da ɗari shida da goma cikinsu an samu da biyu wanda sun kalasu yanzu masu shekara daga biyar zuwa shekara goma sha hudu an samu dubu arba'in da takwas da ɗari biyu da hamsin da shidda cikinsu kuma an samu hamsin da ɗaya wanda sun kalasu yanzu an ka samu maya an ka ɗauki daga shekara sha biyar to cikinsu abin da an ka samu bana an samu dubu sattin da biyu da ɗari shida da ashirin yanzu wajen mata masu juna biyu to nan ne an ka samu nasara kwarai tun da da mata masu juna biyu sai ka iske an ka sunan adadin su yawa gare kuma suna ta mace mace da yawa to yanzu sai an ka waye gari bana dai abin da an ka samu 6,988 cikinsu an samu guda tara wanda sun karasu da gargadin da ake da aiki da ake da gidan sange kaga dai alhamdulillah sun hana rage tun da dai an hana cin matarawar haka zuwa zuwa muna sa ran sai kaga an waye gari babu ɗaya mace mai juna biyu da za ta rasu Ambaliyar da batsiyar tafkuna ta janyo a cikin ranar 19 zuwa 20 ga watan Agusta da ya gabata a gundumar Tabelot ta janyo barna sosai a ƙauyuka da dama da ke kewayen dutsen Mambagzam. Hukumomin gundumomin sun isa wurin da matsalar ta shafa domin ganin halin da ake ciki. Abdullahi Agashi, makaddashin magajin garin Tabelot, ya baiwa wakilinmu Anise ƙarin haske ta tarho. Garuruwa 28 ne abin ya shafa, da yawan iyalai ne abin ya shafa da suka kai 2,255 al'ummar da abin ya shafa sun kai 9,599 ɗakuna 114 ne suka faɗi, rijiyoyi 503 ne ruwan suka mamaye, sannan da yawan itatuwa ne da suka kai na yawan ekoki 81 ruwan suka tafi da su, ƙananan dabbobi 40 da hudu da kuma manyan dabbobi hudu ruwa suka tafi da su, da ton shida na takin zamani, da ton takwas na irin gona na dankalin turawa da ake kira fumdatar ruwa suka tafi da su, da kuma kilo ɗari da tara na irin albasa ruwa suka tafi da su. Mutum guda ya mutu yayin da biyu suka jikata wannan shine adadin wani harin da wasu 'yan bidiga daga makami suka kai kan babura. a ranar Lahadi 27 ga watan Agustan da ya gabata. Harin sun kashe ne a ƙauyen Dursume mai tazar kilomita 18 da lugun kogin Isa a gabashin Airu na jihar Tilabiri tsakanin karfe 3 zuwa 4 na yamma. Barmin Kaboye Prefen jihar Bankilare ya bada karin haske ta wayar tarho a cikin hirarsa da Adama Dawaki. A lokacin da aka tilasta masa tsayawa ne tare da yin cajinsa, ya samu nasarar ɗauka ɗaya daga cikin 'yan fashi da makamin ya kada, sai wani da ke gefe ɗaya ya harbe shi ya mutu. Mutane biyu ne aka kawo mana waɗanda suka shikata. Kusan ayyaru ne, amma cikin yankin Bankilare ne, yanki ne da ke da sarƙaƙƙiyar itatuwa inda ba a iya tsallakawa da mota sai kwale-kwale. Sun zo ne bisa motuna goma sha takwas. Muna bibiyar su sau da kafa da daddaren suna rabu wajen infarga sun yi ta tsayar da mutane suna cajin su waɗannan ma da suka mu saboda sun yi kokowa da su ne suka ji musu. Gungu biyu ne suka rarrabu inda akwai waɗanda suka tsaya a wajen adar bose da kuma dusume su ma sai an tsallaka goruwal. Tun farkon rikici a yankin tafkin Chadi, jihar Difa na fama da kwararar al'umma ta dole, dalilin rashin tsaro da ke da nasaba da hare-haren Boko Haram. baya ga wannan hijira ta mutane ana kuma fuskantar wasu hare-hare da ke shafar fararen hula na jauhin boso difa gudumariya surwa da kuma ingimi a cewar wasu alkaluma da aka samu daga abokan hulɗa da ke wurin an gano mutane 540 da aka kashe ko aka raunata ko kuma aka sace tun farkon hare boko haram a nijar a cikin watan fabrairu na shekara ta 2015 adadin waɗanda suka mutu ya fi yawa da aka yi rijista a jihar boso tare da fiye da kashi saba'in cikin ɗari. Hajjin shekarar bana na gudana yadda ya kamata a yanzu haka alhazan kasar Nijar na Madina inda suke gudanar da ayyukan ibada masu muhimmanci, in ji Mustapha Kadi, mamba na kwamitin aikin hajji da Bilkisu Hamidu ta tuntuɓa ta wayar tarho. Mahajatan ƙasar mu ta Nijar tare da mahajatan sauran ƙasashe tun daga maraicen yau za su yi harama zuwa Mina. A ranar Alhamis za mu yi hawan arfa, ranar Juma'a kuma za mu yi sallah a nan Saudiya. A hali yanzu muna da maniyata dubu goma sha uku da ɗari uku da tis'in da uku da suka tambayi biza na shiga ƙasar Makka. A cikinsu mun samu tantance alhazai dubu goma sha uku da ɗari bakwai da hamsin da ɗaya suka iso a nan Makka. A hali yanzu dai ba mu samu wata matsala ba, sai dai akwai mahajatanmu da ba su da lafiya inda a lokacin da muke Madina likitoci suna duba lafiyar mahajata da suka kai hamsin a wuni. Sannan a nan Makka ana samun mahajata dari hudu da ake duba lafiyar su a duka wuni. Amma duka da haka mahajatan kasar mu suna cikin yanayi mai kyau. Haka kuma Mustapha Kadi ya jaddada cewa abu sabo na wannan shekara shine yadda aka kyautata tsarin karɓar baƙi da wurin kwanansu idan aka kwatanta da shekarun baya an tabbatar da tsabta a wannan karo. Garin alit na fama da matsalar ruwa tun yau da ɗan lokaci matsalar da mazamna suke fuskanta sun ɗora ta ga magajin garin. wakilinmu da ke can ya samu ganin magajin garin kan wannan matsala da shi ma ya dora ta ga kamfanin ruwa na sen abdulrahman mawali yana cikin rahoton usman umaru hakika akwai problem na ruwa kwanakin ga kuma wannan problem na ruwa eh, hukuma ba ta yi kwana ba bisa shi ko ina a fadin Nijar ana kufir ana yin fan arlit kaɗai ne fan bai kamata a yi ta ba. Eh hakika ne kuma babban laifin ita da kanta society ya kamata ta yi communication ta ce mun samu fan bisa a eh, forage mu guda muna cikin gyara mutane su ɗauki haƙuri kaɗan amma ina so in kwatanta muku menene matsayin Mary da bisa harkar na ruwa. mary ba ta zuwa ta yi aikin sen, mary ba ta zuwa ta yi aikin spain ba aikin ta bane. Aikin ta iyakata in akwai problem ta je ta faɗa ma hukuma ko ta faɗa wanda suke cike kai muna cikin matsala. Gwamnati ta mana shato wajen miliyar tara. Spain ta yi shi wannan shato ita ta ba da kwangila. Banda shi a cikin dokokin Nijar sen ita ce take jere. kenan gwamnati ya yi shato ya mika ma wannan societe societe ta je ta ba da ruwa tana fakcira sai ya zama ta wannan sen din da muka fara kai karata ina ji mun ma wuce iyaka da har shugaban kasa ya san da san arlit mun ce ba ta biyan bukata tunda mutane ba su kware ma aikin su ba Hukumar CSA ta bude zaman taranta na watan Agustan shekara ta 2017 a ranar Litinin 28 ga watan Agusta. Muhimman batutuwa guda shida ne mambobin hukumar za su mai da hankali kan su a tsawon kwanaki biyar na zaman taron. Ismail Saraurau, mamba na CSA ya kara ba da haske a cikin rahoton Muntari Muhammadu. na farko dai akwai takardar da za mu diba wanda aka ce ma verbal na watan da ya wuce na biyu biro na sai sai ya ba sauran mamba konseye labari wanda ba zama suke nan ba za a ba su labarin ayyukan da suka cikin watan nan biyu na uku akwai watan da ya wuce mun sa wani kungiya da ake ce ma group da travail dan ya yi muna wani aiki bisa kan babban muhawarar da muke son mu yi wanda ake ce ma audience public duk waɗanda muka ba izinin su yi radio ko television wanda ba su nan ga aiki da abin da ake ce ma africans akwai masu shira ma wannan suka aza takarunsu suna son waɗannan abubuwan da ake ce ma africans na hudu akwai wani takarda da za mu diba wanda ake ce ma audience na Television. talbijin goma sha hudu ne a dakwai cikin yamai za mu diba mu gani wane television ne aka yi saura aka yi kallo akwai takarun da ake ce ma na conseil de presse An kaddamar da baje kolin ƙananan dabbobi a zandar karo na uku a ranar jiya a tsawon kwanaki uku makiyaya da suka fito daga yankuna daban-daban na jihar za su sami damar sai da ƙananan dabbobinsu a farashi mai rahusa. Reji Ase ta da haɗin gwiwar makiyayan ƙananan dabbobi ta shirya wannan baje koli. Wakilinmu Ali Keta ya tattauna ta da Daɗi Sumaila Kwadonatan ƙungiyar ɓangaren darajar ƙananan dabbobi a Reji Ase kan muhimmancin wannan baje koli. Domin ɗaukaka sha'anin kiwon ƙananan dabbobi ne, aƙalla dabbobi dubu ɗaya da ɗari biyu ne za a kawo, wasu har an kawo su, wasu kuma suna kan hanya. Don haka za mu haɗa hulɗa tare da masaya. Wannan yana daga cikin gurin wannan proje. Bayan haka, proje ɗin zai ci gaba da shirya taron baje koli, inda muna samun jama'a da ke zuwa daga Taketa, Kance, Mirya, magarya har da tanut. A nan ba mu da mai shiga tsakani, muna hulɗa ne kud da kud da masu kiyo da masu sayarwa. Gurin da muka saka a gaba shine sayar da dukkanin dabbobi ga baki ɗaya da muka kawo. An kawo ƙarshen gasar ƙwallon hannu na ƙasa da ƙasa karo na goma sha takwas a Duci. kwamfalar ta volleyball ta samu halartar tagogi guda goma sha takwas har da wata tawaga da ta hito daga kasar benin domin samun sanin tagogin da suka sami lambobin yabo wakilinmu abdulaziz da yuma ya kuma mana da wannan rahoto Wannan kwamɓalar ta samu halartar ƙungiyoyi 'yan wasa ɓangaren maza da mata goma sha takwas, har da ɗaya na ƙasar Benin, inda a wannan kwamɓala na ƙwallon hannu AS Fan ce ta samu kofi bayan da ta lallasa Rimbo. A ɓangaren mata ESGN ce suka samu kofi bayan da suka ci nasara a kan AS Airport. Wannan kwamɓalar ta samu karɓuwa, don haka ne a wajen rufe taron shugaban wannan ƙungiya Yusuf Badar ya yi kira ga sauran ƙungiyoyi. Wata dama ce a gare ni na tambayar dukkanin ƙungiyoyi da su ƙara huɓasa, da kuma amfani da damar da suke da. Sannan ba zan taɓa yin ƙasa a gwiwa ba na kawo haɗin kai da ma nuna misali. An rufe taron ne tare da halartar prefet ɗin Dogon Dutse Hamidu Chauga tare da makusantansa da ke dafa masa baya. sai rahoton mu na musamman sakamakon ruwan sama masu karfi da aka samu a cikin yankunan ƙasar Nijar a ranakun 23, 25 da 28 ga watan Agusta na shekara ta 2017 a cewar Darakta General na kare fararen hula Kanal Bako Abubakar a cikin yankuna takwas an samu barna sosai na dukiyoyi da asarar rayuka yankin Yamai aka fi samun yawan mutanen da suka mutu a sakamakon waɗannan ruwa an samu mutuwar mutum goma sha bakwai Kanar Bako Abubakar a cikin rahoton Jallo Maryama. Yawan gidajen da suka ruguje sun kai dubu bakwai da ɗari da bakwai, sannan yawan iyalan da suka rasa mazauni sun kai dubu tara da ɗari biyar da goma sha uku. A jimilce jama'ar da abin ya shafa sun kai dubu saba'in da bakwai da ɗari biyu da ishirin da biyar. Sannan a jimilce mutane arba'in da hudu ne suka rasa rayukansu a cikin wani al'amari na ambaliyar ruwa a cikin dukan faɗin ƙasa. Sannan an yi asarar asarar dabbobi da suka kai 4,366. Jihar da aka fi samun asarar rayuka ita ce jihar Yamai, sannan a fuskar jama'a da suka fi rasa mazauninsu ita ce jihar Doso. Makasudin wani al'amari dai shine a shekarun baya-bayan na ana samun canjin yanayi, sannan yanayin damunar shekarar bana da na shekarar bara ya tabbatar mana da an samu ruwan sama masu yawa. Sannan kuma akwai jama'a da suke zaune a kusan wajen shimfiɗar kogin wanda ake kira Guntiyana, inda jama'ar da suke cikin waɗannan unguwanni ambaliyar ruwa ta rutsa da su. A lokacin da babu yawan jama'a a wannan shimfiɗa ba a samu ambaliya ba, amma yanzu da akwai jama'a da suke zaune bisa wannan shimfiɗa ta kogi na Guntiyana, kasancewa wurare ne na wucewar ruwa aka yi gine-gine, ai dole ne a samu ambaliya. Don haka ya kamata babban magajin gari ya aiki da ƙuduri na takwas wanda yake ba shi hurumin hana gine-gine bisa hanyar ruwa, inda wannan ƙuduri yana iya taimaka mana akan kula da abubuwan da ke zuwa su dawo. Ƙarshen labarin namu kenan.